Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuwa na iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya noma dalar da niya a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare, Baba ya kuma kiri ne a wannan karo tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To kuma kun gama jin labarai za ku ji cewar wani sabon binciken haɗin gwiwar Amurka da Najeriya na nuna cutar kanjamau na raguwa a Najeriya. akan kuma wannan batu ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta wace hanya ce za a shawo kan wannan cutar kwata-kwata lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kuma kawo muku hira ali mustapha sakwato da dr aminu hassan gamawa lauya kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum akan rashin ba da kai bore ya hau da abubakar atiku dan wato dan takarar jam'iyyar pdp bai yi wa shugaba muhammadu buhari ba yayin da ya lashe zaben shugaban kasa muna kuma dauke da labaran wasanni amma duk sai bayan shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum rundunar 'yan sandar kasar Netherlands ta kama wani mutumi da ake zargi da hannu a wani hari da aka kai yau litinin da ya sanadiyar mutuwar mutane uku da raunata wasu biyar tun farko 'yan sanda sun bayyanar da mutumin da suke zato yana da hannu a harin da ya kai aka kai a asalin kasar wanda yake dan asalin kasar turkiya ne mai shekaru 37 mai suna gokmen tanis 'yan sanda sun fitar da rahoton mutumin mai gemu sanye da wata shuɗiyar taguwa mai hula. nan da nan hukumomi suka suka mika suka ƙara ma'aunin fargabar al'umma kan ayyukan ta'addanci zuwa mataki na biyar mataki mafi girma a birnin na ostrich yayin da firaministan netherlands mark rutte ya ce ba, ba, baya, shakku ko cewar wannan hari ne na ta'addanci sai dai kamfanin dillancin labarai na kasar turkiya anadolu ya ruwaito cewar dangin tanis a turkiyya sun ce harbin da ya haka kai na da alaka da rikicin cikin gida da ya shafi iyalai an dai ƙara tsaurara matakan tsaro a tashar jirgin sama da masallatai a ƙasar an kuma rufe makarantu kana an shawarci mutane da su zauna a cikin gidajensu. Yau Litinin Firaministan New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara a kan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gilla da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch ranar Juma'a. ta kara da cewar ina shirin ba da cikakken bayani a kan matakin da aka ɗauka ga manema labarai kamun nan nan da ranar litinin mai zuwa daidai da kwanaki goma kenan da wannan aika-aikan ya afku jacinta adnan ta ce za mu sanar da tsare-tsare da nake da yakinin cewar za su taimaka wajen inganta tsaro a ƙasarmu muna ɗauke da matakin matsayin da za mu ga cewar an kawo matsayi don tsaurara matakan tsaro a ƙasar mun ɗauki mataki a matsayinmu na tsintsiya ɗaya maɗauri ɗaya ta ce muna da haɗin kai haka kuma ta ce baki ɗaya za a miƙa gawarwakin mutane hamsin ɗin da aka kashe a masallatan ranar da ranar juma'a da ta gabata za a miƙa su ga iyalansu don a musu jana'iza kamar yadda addinin islama ya tanada ta kuma ce wasu kwararrun ma'aikata sun fito daga ƙasar australia domin duba waɗannan gawawwaki don tantance su sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta afka kudu maso gabashin nahiyar afirka inda ta fi shafar birnin baira na ƙasar mozambique wata tawagar ma'aikatan jin ƙai na ƙungiyar agaji ta ifrc sun isa birnin na wanda guguwar ta yi barna domin su ƙiyasta abubuwan da ta yi a cewar ƙungiyar yau litinin jamilar su wanda shi ne ya jagoranta tawagar ya faɗi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki ya tsananta guguwar dai ta yi barazana sosai wanda ta lalata kimanin kashi 90 cikin ɗari na yankin da guguwar ta afkawa majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta sama da mutane miliyan ɗari miliyan ɗaya ne da ɗigo biyar a mozambique malawi da zimbabwe guguwar ta shafa dubban mutane kuma sun rasa hanyoyin wayar tarho da kuma duk waɗansu kayan jin daɗi da kuma mutane da suke a karkara ita dai wannan guguwar ta isa ne tun ranar alhamis kusa da birnin da ke gabar da tekun mozambique da karfinta da ya kai isk da karfin da ke da tafiyar kilomita 200 cikin sa'a ɗaya daga nan kuma guguwar ta nufi zuwa kasar malawi da mozambique labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kafin mu kai ga labarin nazari da aka yi akan wato kanjamau a najeriya bari faro da wannan labarin da ko kuma rahoto yayin da ɗan takarar jam'iyyar adawa a najeriya wato na zaɓen shugaban ƙasa da aka yi na pdp abubakar atiku ke shirin ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a kotu ali mustapha sakkwato ya tambayi dr amina hassan gamawa lauya kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum shin ko ba da kai bure ya hau zai hana kalubalanta sakamako a kotu to sai dai hirar tasu ta faro ne akan yadda 'yan siyasa a najeriya ke yawan sauya sheka to ko me ke kawo sauyin shekar ra'ayin shi ne saboda babu aƙida a abin da ya shafi siyasa saboda ana yin jam'iyya ne a matsayin wata kafa da mutane za su yi amfani da ita su samu mulki lissafin da mutane suke yi shine wata jam'iyya ce idan na tsaya takara a cikinta za zan iya yin nasara ba wai wata jam'iyya ce ra'ayinta da nawa ko kuma zan samu wani abu a ciki ba ko kuma zan samu wani abu a ciki mutane kawai suna duba su abin da za su samu ne da farko in ana so a gyara wannan abin duk da cewa demokradiyyar mu har yanzu in kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba har yanzu kamar za a iya cewa jaririya ce amma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara lokacin da aka yi siyasa a baya irin na su malam aminu kano da sauransu idan ka dubu manufofin jam'iyyoyin za ka ga akwai bambanci amma wani abin birgewa shi ne da alamun cewa mu kanmu yanzu haka a najeriya in dai mutum yana son ya yi siyasar ka aƙida ne kusan an fara samun bambancin aƙida tsakanin jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp da misali karami da zan baka guda ɗaya shine kamar misali ita jam'iyyar pdp tana ganin hanyar da za a samar da aikin yi da sauransu shine ya zama an bunƙasa kasuwanci an sayar da kadarorin gwamnati ya zama cewa a hannun 'yan kasuwa suke su 'yan kasuwa su za su samar da aikin yi in kuma ka kwatanta da su bangaren jam'iyyar apc su kamar su ne kamar democrat a amurka kenan suna da cewa gwamnati ne kamata ta samar da aiki gwamnati ne kamata ta tallafa wa mutane gwamnati ne kamata ta gudanar da wa'annan al'amura yau eh, malamino mutane ta cewa me yasa atiku ba zai kira buhari ya abin da jonathan wa buhari ba a wancan zaɓe na biyu wato ya bada kai bori ya hau shin aƙidar bada kai bori ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta ya an yi shi sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata. ba tilas a ciki kuma kiran kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba a alal misali shugaba buhari ne ci a yanzu kafin ya ci zaɓen nan ya tsaya sau uku yana faɗuwa sau nawa ya kira dan takarar da ya kada shi ya marmurna ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya yi faɗa na cewa idan har ana so demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ce an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotun a je kotu da aka karkare amma mu abin da muke faɗa shi ne idan muka duba tarihin mu na Najeriya yadda magoya baya wani lokaci suke daga malam zuwa masallaci ko kuma suke da azarfafi da sauransu idan ba a yi hakan nan din ba zai ci gaba da haddasa kamar gaba da husuma a tsakanin mutane To madalla Dr. Aminu Hassan Gamawa kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke jaddada za ta mara wa Najeriya a wajen yaƙi da cutar HIV mai karya garkuwan jiki. Wani sabon binciken haɗin gwiwa Amurka da Najeriya na nuna cewa cutar na raguwa a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaida. This agreement is very important and I know it would have never happened uh, without uh, your... Dr. Michael Sekibo, jagoran shirin yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan ke jaddada shirin majalisar na taimakawa Najeriya wajen shawo kan cutar bayan da ya sanya hannu bisa yarjejeniyar aiki tare da mahukuntan Najeriya yake kuma jaddada cewar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da Najeriya don cimma manufa. partnership uh, with UNA. Uh, uh, Duka wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka mika rahoto na binciken da gwamnatocin Najeriya da Amurka suka kaddamar akan cutar ta HIV da kuma ke nuna cewar masu dauke da wannan cuta a Najeriya sun ragu da kashi 1.4. Dr. Nasir Sani Gwarzo na ɗaya daga cikin kwararrun likitocin da suka jagoranci wannan bincike kuma na tambaye shi ko menene sabon abu da suka gano cikin wannan bincike na ba bayan nan da a taɓa samu an yi bincike na awon jini da na yanayin halayyar ɗan adam da na yanayin yaduwar ɗan adam da zamantakewarsa na population wato yawan al'umma kuma aka yi shi da wani tsari na kimiyya wanda muke kira systematic sampling wanda duk inda ka je ka auna a Najeriya yadda aka inugu haka aka a Oyo haka aka a Kano haka aka a Zaria da da Sokoto to irin wannan bincike ya ba mu wato sura taswira ko in ce hoto na bai ɗaya big picture na abin da ake da ake bukata kuma a lokaci guda kuma take kuma mai bayani mai zurfi mai gamsarwa yanzu gaba ɗaya duniya ta raja kan cewa ilimi ya nuna cewa idan aka haɗa irin wannan ilimi wannan sashe da wannan sashe da wannan sashe aka yi bincike to za a iya cimma burin yaƙi da cutar nan yadda nan gaba za a kai abin da ake kira zero ba wanda zai sake kamuwa da cutar wannan wannan bincike da aka yi shine dan ba shine tushe na cin wannan nasara gagarumin anan bayanan da na tattaro daga hukumar naka mai yaki da cutar HIV a Najeriya na nuna kimanin kashi 42.3 na mutanen da ke dauke da wannan cuta ne da shekarunsu ya kama daga 15 zuwa 49 ke shan magani. Kididdigar na nuna cewar cutar ta fi kamari tsakanin mata 'yan shekaru 35 zuwa 39 a maza kuma daga shekaru 50 zuwa 54 mata 'yan shekaru 20 zuwa 24 da ke dauke da wannan cuta yawansu ya nunnuka maza 'yan ajin wannan shekaru dudu dai yanzu a najeriya kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ne ke ɗauke da wannan cuta to koyaya batun wadatar magungunan da ke kashe karfin wannan cuta ga waɗanda ke ɗauke da cutar tambayar kenan da naiwa wani jami'i a hukumar yaƙi da cutar a Najeriya Mr Tony Aderi Bibe the drugs they are available in all the general government hospitals yace ana samun magungunan a baki ɗayan manyan asibitocin gwamnati a faɗin tarayyar uh, Najeriya kuma magungunan kyauta ne kokarin da na yi don jin ta bakin masu ɗauke da wannan cuta bai nasara ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ma da da Hassan mai na kai na. to sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan washington dc kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ta wace hanya ce za bi a magance wannan ko kuma a magance wannan cutar da wato da ke karya garkuwar jiki a najeriya ko kuma a ko'ina ma a duniya kwata-kwata lambar mu kamar kullum shi ita ce wato biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan sai ku shakata kafin mu buɗe layukanmu. mata 'yan shekaru 20 zuwa 24 da ke dauke da wannan cuta yawan jama'a ku gafarce mu yanzu ne muke kokarin mu sa muku wakar da za ku shakata da ita kafin wato mu buɗe layukanmu. mu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a kada ku sha'afa wato za ku kira ni ku ba mu ra'ayi akan wato ta wace hanya ce za a bi a magance matsala ko kuma kalubalen wannan cutar kanjamau da ke karya garkuwar jikin dan adam yadda za a magance shi wato kwata-kwata a Najeriya da ma sauran kasashe masu tasowa. Sai dai mun ce za mu kawo muku waka to amma da fatan za a mana aikin afuwa saboda na'ura ba ta taimaka mana ba. Muna da kira daga jihar Taraba, wane ne daga Taraba? kana magana ne da Haji Zubairu Bello ya taraba karamar To Haji Zubairu duniya na sarin ka. To a yadda na da za yi shi ne maluma su ya yadda kristiyan da musulmai su dangane daina magana zina. likitoci suna gaya mana cewa ita cutar kanjamau ana yawan samunta ne a gefen in haka ne to ma saya a hannun nan sannan kuma su fito fili su gaya mutane ka je test ɗin ai aure kar a zalunci je idan yadda da aure wadda ya shi wadda ya da shi kuma kada yadda ya aure wadda ba ta da shi ina ga wannan shi hanyar da bi da cewa a tsaya a samu ciwon HIV ya sauki a dukkan to mun gode hajji zubair mun gode bari mu je jihar kaduna kuma wane ne a kaduna baba kuma kyari barka da lasariya yawa barka da warhaka sunana musa na kiran ku da garar gasa kaduna tarayyar najeriya yawa to muna sarin ka to a babiya kuma kyari muna goyon bayan cewa ne kafin a yi aure ko bazawara rajin ko budurwa ma a ce an yi gwajin nan kuma gaskiya muna ƙara nasiya ga matasa matasa gaskiya suna jefa kansu cikin wani hatsari da ba ba san illan shi ba sai a gaba shi kokari su dinga kare kansu suna kiyayewa har Allah ya su lokacin da su aure to wannan zai taimaka kuma asibitoci a daina jin kunya ko na gwamnati ko mai zaman kanshi a dinga ba da magani kyauta a dinga tallace tallace kafa ta da labari abin zai kawo sauki to mun gode kwarai da gaskiya yawa bari mu je jihar Kano wane ne a Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu alaikum salam. Baba ya kuma ɗari barka da yammaci. Yawwa. Yau ka je Kano. To. Da rikoda kasuwar takaru nan Najeriya daga kanan dabo. To to to alaikum sa bismillah. To alhamdulillah ga dai wannan batu dai abubuwan da ake tattaunawa gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan cuta fa akwai ta a cikin al'umma. To hmm. amma dai abin da nake lura da shi ya kamata a ce ma'aurata tsakanin mata da miji su kiyaye kansu saboda kaga wani zai je a matsayin shi na mata ne zai je ka dauko sa yaɗa wa namijinta wani kuma namijin saboda biye biye zai je samo shi zai yaɗa wa in yana da mata hudu ne kaga kowace ta iya samu wannan cuta da ya kamata a tsaya ga ma'aurata ku mm. tsaya ga junan ku kuma su matasa ya kamata tabbatar da cewa kokarin da mutum zai yi ya tabbatar da zai yi kokarin da zai kiyaye kanshi kuma daga karshe ina kira ga mu ya mm. kamata a ce ana bada wannan magani duk a irin shalkiya da ake da su kuma su ya kama. to kun gode kwarai da gaske alai musan garo bari mu je jihar sokoto wane ne a sokoto. suna na abubakar mai nama rugar dubu karamar hukumar su ne. to abubakar mai nama duniya na ka. masha Allah muna dai muku fatan alheri waɗannan kuma abubuwan da ake yi ubangiji Allah tabbatar da alheri daga ciki amin Mm, Allah sa tashi lafiya ina neman ku na samun ku sai dai Allah ya sani ka. To mu ko gode a ci gaba da saurare. To bari mu je jihar Jigawa. Mm. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam waye a Jigawa. Yawwa kana tare da Ma'azu Yalo jarumawa Jigawa su ta garki local government. To malam Ma'azu Yalo duniya na sarin ka. To na yi godiya da na sami layin nan kuma yana muku farin ciki. Wato magunguna abin da za gwamnati ce ya kamata duk da aka asibitoci suke wato masu irin wannan laruri duk wani aka samu ya kamata a killace musu guri su daina yawa cewa a ɗaya da su guri da shi ne za a magance wannan matsalolin. A'a to ai ba cuta ce da take bazuwa ta iska ne ka ce sai an killace su. to ai duk misali a manyan asibitocin da kamar da ake bangaren gwajin mm. wani aka samu ya kamata ce an samu guri da aka killace wani duwan aka same ki da wannan cutar a ce an killace shi an sama masa wani abu na kulawa wanda ba za ke zai yada wasu ba. To mun gode kwarai kai ma sha eh, ra'ayinka nan bari mu je jihar Zamfara wane ne a Zamfara? Ana magana da Abubakar Muhammad. To Malam Abubakar bismillah. Ya na bukatar. Mm-mm. layin abubakar daga zamfara ya katse bari mu je gombe wane ne a gombe eh ka tsaye kanta da magaji wanda daga tumu akko jani a dogin gombe state nigeria to magaji duniya na sarinka eh to ni dai ina ga wannan inda aka yi na yau din nan likitoci su tsakanin da allah a dinga duk mace da namiji a musu gwadi hmm. an samu dan kirar a faɗa gaskiya da gaskiya in an samu matsala wajen mace a faɗa miji in miji a kawo matsala a faɗa namiji to magaji ka taba eh, gwaji kai ma eh ina jin ka nace kai ma ka taba gwajin tunda ka ce a yi taimakowa eh. gwaji ka taba yi eh Allah ban yi ni kam ni tun da aka fara na rikicin na dan girma kaɗan ne amma ina ga yanzu ta ma da muke daura da jojin majiyar gwamnati gwaji ake sosai to ba laifi mun gode bar mu je liman gaban liman gaban sarki in ta nan in an ga kuma ba za a daura aure ba sai dai an da tabbas to mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar Adamawa wani ne daga Adamawa wato kana magana da Ahmadu ne wanda ka fi sani da Weti daga Mawar Sadi jihar Adamawa ce. To Ahmadu Weti muna sarinka. ka. yau wato a gaskiya wannan abu dai sai mu sai Allah da ya kiyaye mana amin abin da zan iya cewa na gode ke nan da na ku na gode a takaice kuma a gurguje bar mu je jihar Kebbi wane ne a Kebbi Muhammadu Muhammadu tsaya da kai tsaya da sosai layinka na so ya rigima Muhammadu bismillah Yawa ina sauraron ku yawa menene ra'ayinka akan maudu'i da yau to ina muku fatan alheri kuma wannan abin da ake magana a kai ne ya yi daidai wannan cutar muna son a magance muna ita kwata-kwata saboda mutane suna cikin talauci ba su da kuɗi ga cuta mm. da kuma wannan abu da ke faruwa a jihar Legas rushe-rushen gidajen nan da ke ta faduwa muna son gwamnati to mun gode to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar jiga mu dau kira ta karshe waje ne daga jiga to kuna magana da yusuf baban gaja mai tsare da ringe to malam yusuf bismillah to ni ina ganin kamar yadda nan jigawa aka dau matakin dakile wannan ba a yadda a jigawa yanzu ko kana saurayi zaka auri budurwa ko zaka auri bazawara ba hmm. doka ce wannan sai kun je kun yi gwaji hmm. saboda haka an sanarwa da dukkanin limamai da ainihin malamai da suke ko ina a cikin fadin jigawa wadda duk yake so ya aure sai an je an yi gwaji to ina ganin inda shauran jihohi za su dau irin waɗannan mataki na cewa to mun gode kware da gaske yusuf baban gaje mai tireda daga jihar jigawa da alamar layinka ya abin nan so mun gode da waɗanda suka kira mu yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasanni a takaice. fatan da kungiyar rangers international ta birnin enugu najeriya ta yi na gaba da fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na nahiyar afirka ya sha kasa bayan da jiya lahadi kungiyar sportive ta kasar tunisia ta doke ta da ci daya da nema a birnin na enugu rangers din ta sami damammaki na zura kwallaye da yawa a wasan to amma tana bararwa a rabin lokacin wasan na farko sai dai kuma ta yi sanyin jiki a rabin lokaci na biyu inda sportive din ta sami damar zura kwallo wanda ya bata nasara a minti na 73 na wasan da wannan sakamakon da supportive din ta sami haihuwa tare da makwabciyarta etoile du sahel ita ma ta kasar ta tunisia inda suke da maki goma sha biyu da kuma maki goma yayin da rangers din ta yi wa gerard a rukunin tare da salitas ta kasar burkina faso wacce ita ma ta sha kashi a nata wasan kasar ingila ta shirya jajantawa da alhinin waɗanda suka rasa rayukansu a harin da aka kai a christchurch ta kasar new zealand kafin karawar da za ta yi da kasar cek a filin wasa na wembley a ranar 22 ga wannan watan an kashe mutane 50 a wani hari da aka kai a masallatai biyu a kasar ta new zealand a ranar juma'ar nan da ta gabata an zargi hukumar kwallon kasar ingila da hukumomin shirya gasannin premier da sauran league na kasar da aikata ba daidai ba na rashin nuna kulawa akan harin a wasanninsu na ƙarshen mako to sai dai hukumar ta kwallon kasar wato fa ta ce za ta yi alhini tare da tunawa da dukkan waɗanda harin ya rutsa da su hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta caji dan wasan kungiyar juventus ta kasar italiya cristiano ronaldo da aikata ba daidai ba a yayin murnar nasarar da suka samu akan kungiyar atletico madrid ta kasar spain a wasan gasar zakarun turai da suka fafata ronaldo dan shekaru 34 ya yi kwaikwayon yadda kocin atletico din digo simeon ya yi sa'adda ya rike kugu ya juya akan 'yan kallo a daidai lokacin da kungiyarsa ta sha kashi a wasan ronaldo ya yi wannan ne bayan da ya zura kwallo ta uku a wasan da kungiyar tashi ta juventus ta yi galaba da ci uku da nema hukumar ta uefa ta ce za ta zartar da hukunci akan wannan lamari a ranar 21 ga watan nan na maris a fagen wasan tennis kuma dan kasar austria dominic thiem ya lashe gasar tennis ta indian wells ta bana bayan da ya doke roger federer a wasan karshe ta gasar tem ya kai karshen fafutukar da federa ya yi na kafa tarihin lashe gasar har sau shida yayin da shi kuma ya lashe ta karon farko a tarihi da wannan nasarar da tem zai dare ne a matsayin federa wato mutum na hudu a duniyar tennis a jadawalin mafifitan 'yan wasan tennis na duniya a yau litinin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Tuma da gaida da Murtala Faruk Sanyi na yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harinde ya dawo da labarai a wannan karo a takaice. naɗar bayanai ta jirgin Boeing 737 Max wanda ya hatsari a Habasha da Indonesia sun nuna cewar akwai kamanni na sanadiyar faɗuwar jiragen. Ministan sufuri na ƙasar Habasha ya faɗi jiya Lahadi cewar kamfanin jirgin na Amurka ya sanar da cewar ya sabunta manhaja da ke dakatar da dakatawar tsayawar jirgi a lokacin da yake aiki ko kuma mutuwa. rundunar 'yan sandar kasar netherlands ta kama wani mutum da ake zargi da hannu a wani hari da aka kai yau litinin da ya sanadiyar mutuwar mutane uku da raunata wasu biyar tun farko 'yan sanda sun bayyanar da mutumin da suke zato yana da hannu da harin da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutanen nan Yau Litinin Firaministan Netherlands ta ce ministocinta sun yanke shawara a kan sabunta dokar mallakar bindiga biyu bayan kisan gilla da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch ranar Juma'a. Ta ƙara da cewar ina shirin ba da cikakken bayani a kan matsayin da aka cimma ga manema labarai kamar ranar ganawa ta biyu da ministoci a ranar Litinin mai zuwa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu za su zo muku da labarin wato sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma yusuf aliyu harande da ya taimaka muna muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da mu na wannan dare mr aiden Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC ne ke sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.